Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na Afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare za mu kai da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba wasu daga cikin kanan labarai. Kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha tara ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya da ashirin da biyu ga watan biyu awal na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru goma sha tara suka gabata rana irin ta yau goma sha tara ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da uku tsohon shugaban kasar bosnia kuma shahararren marubuci kuma ɗan siyasa ali izzat bogovic ya rasu an haife shi ne a shekara ta 1925 sannan kuma ya kasance musulmi ne hakanan kuma dukkanin mahaifansa ya kasance mai tsananin ƙiyayya da tsarin gurguzo da haɗaɗɗe tare yugoslavia take tafiya a kansa akan haka an yi ta kama shi ana tsare shi a gidan kaso lokuta daban-daban daga bisani ya kafa jam'iyyar ta siyasa wadda ta taka gagarumin rawa wajen samun 'yancin kasar bosnia da kuma ballewa daga yugoslavia a ranar ɗaya ga watan shekarar 1991 bayan ballewar bosnia an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar hakanan kuma ya yi gwagwarmaya wajen kare musulmin bosnia a lokacin da sabiyawa suka kawo masu hari a lokacin yana shugaban ƙasar bosnia amma shekara ta biyu ali izbegovic ya sauka daga kan shugabancin kasar bosnia don gashin kansa duk da cewa dai al'ummar bosnia ba su hakan ba saboda farin jini da kuma karbuwa da yake da ita a wajen al'ummar kasar amma duk da haka ya sauka daga mulki domin ya bar drama ga wasu su gwada basirar da suke da ita ta shugabanci bayan saukarsa daga shugabancin bosnia ya ci gaba da aikin sanar rubuce-rubuce sannan kuma ya rasu a rana irin ta shekara ta uku. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 203 da sa gabata rana irin ta wato 19 ga watan oktoba shekara ta 1819 kasar colombia ta samu 'yancin kanta daga mulkin turawan spain tun a cikin shekara ta 1538 ne dai spain ta mame kasar colombia amma lokacin zuwan kasashen faransa da burtaniya sun kawo mata hari domin yunkurin mame ta da kuma mata mulkin mallaka wanda kuma ba samu nasara ta fitar da spain a lokacin ba a cikin shekara ta 1781 aka fara bore a colombia akan turan spain amma turawan sun yi amfani da karfi wajen murkushe boran amma a farkon karni goma sha tara simon bolivar fitaccen dan gwagwarmaya yankin latin amurka ya taimaka musu wajen fatattakar turan mulkin mallaka na spain inda a ranar 19 ga watan oktoban shekara ta alif da goma sha kasar ta samu yancin kanta colombia tana makwabtaka da kasashen venezuela peru da kuma ecuador jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. Jagoran junjuhar juhar na Iran ya bukaci al'umma a ƙasar da su yi takatsantsan kan makircin makiya. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ba sojoji umarnin tabbatar da doka da oda a yankunan nan hudu da suka balle daga Ukraine. kasar mali ta nanata cewa tana da kwararan hujjojin da take zargin faransa da taimakawa mayakan da ke ikirari da sunan jihadi to suka cikakkun labaran jagoran jun juhar masalanci na iran ayatollah said alhaminai ya ce jami'o'i na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanonin yaƙi da ma'abota girman kai na duniya yana mai kira ga al'ummar ƙasar da su yi tsantsan kan makircin makiya Ayatollah Khamenei ya bayyana hakan ne a yayin wani taro da hazikan matasa na kasar a birnin Tehran yau Laraba inda ya ce jami'o'i na iya dakile mulkin mallaka ta hanyar ce da ilimi a gaba a kasar wanda hakan a cewarsa zai haifar da cikas ga duk wani yunkurin mamayar makiya jagoran na mai tsokaci ne kan tashen hankulan da suka barke a kasar a baya-bayan nan da suka kai cikin wasu jami'o'i na kasar inda masu tayar da kayar baya suka yi ta kokarin hana malaman makaranta shiga azuzuwan nasu ayatullah hamina ya kuma sake nana ta cewa makiya ne ke ingiza masu bore a kasar domin ruguza duk wani ci gaban da kasar ta samu a fagen kimiyya shugaba vladimir putin na rasha ya ba sojoji umarnin tabbatar da doka da oda a yankunan nan guda hudu da suka balle daga ukraine shugaba putin ya bayyana hakan ne yau yayin wani taron kwamitin tsaron kasar da aka watsa a gidan talabijin yankunan dai sun hada da donetsk lugansk kherson da kuma zaporizhia da su kuran da zaben kada kuri'a a watan satumban da ya gabata na amince ballewa daga ukraine domin haɗewa da rasha tuni dai fadar shugaban ƙasar ta rasha ta sanar da cewa dokar za ta fara aiki daga karfe 12 daren ranar alhamis dangantaka tsakanin kasashen mali da kuma faransa na da kamari inda ko ashe kasashen biyu suka yi musayar zafafan kalamai a zauren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya bayanai sun ce an furta kalamai zafafa da ba a saba ganin irin hakan ba a zauren muhawarar da ta barki tsakanin ministan harkokin wajen mali abdullahi diop da kuma na faransa nicolas de rivière mali dai na nananta zargin da ta yi wa faransa a ranar 15 ga watan ogistan da ya gabata na zargin faransa da taimakawa gungun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da makamai da kuma bayanan sirri batun da faransar ta shure tana mai cewa zarge-zargen marasa tushe faransa ta ce tana shirin mali ta gabatar mata da hujojin da take da su yayin da malin ta bukaci zama na musamman domin ta gabatar da hujojin an rawaito ministan harkokin wajen mali na cewa a baiwa ƙasarsa damar ta gabatar da hujojin saboda idan ba ta da ƙwararrun hujojin ba abin da zai sa ta ɗauko wannan batu a idan duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran wasu ƙungiyoyin kare muhalli sun kaddamar da wani kamfe a birnin paris na faransa na adawa da wani gagarumin shirin samar da iskar gas na kamfanin total energy mallakin faransa a afirka ta kudu cikin wata sanarwa da suka fitar ƙungiyoyin da suka hada da bulum mai rajin kare tekuna da the green connection ta afirka ta kudu suna kalubalantar shirin wanda suka ce babbar barazana ce ga albarkatun ruwa da kuma masunta na gargajiya a gabar ruwan na afirka ta kudu kamfanin dai na faransa total energies na shirin sanya kudade da yawan su ya kai dala biliyan uku a aikin na haƙar rijiyoyi a ruwan na afirka ta kudu duk da adawar da ƙananan masunta ke yi da shirin da ke barazana wa halittu iri daban-daban na ruwa nan da zuwa ranar 20 ga watan janairu ne ake sa ran gwamnatin afirka ta kudu za ta bayyana matsayinta kan baiwa kamfanin lasisin aikin dama a shekarar 2019 wasu ƙungiyoyi a kasashen uganda da tanzania sun kai karar kamfanin na total energy na kasar faransa gaban kotunan kasar ta faransa wata tawagar kungiyoyin gwagwarmayar palestinawa ta hamas ta fara wata ziyara yau laraba a kasar syria inda ake sa ran za ta gana da shugaba bashar al-assad na siriyar tawagar dai ta isa siriya ne bayan da ta ziyarci algeria inda bangarori sha hudu na palestinun ciki har da hamas da fata suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen saɓanin da ke a tsakaninsu shugaban na siriya zai kuma gana da shagororin bangarori daban-daban na palestino wannan ziyarar dai ita ce irin da ta farko a cikin shekaru goma bayan da hamas ta katse hulɗa da gwamnatin ta siriya a farkon boran 2011 ziyarar kuma na zuwa ne bayan da kungiyar hamas ta bayyana a makonnin baya da shirinta na kyautata alaka da gwamnatin siriya duba da yadda al'amura a cewarta ke canzawa a yankin da ma ƙasa da ƙasa inda wasu ƙasashen yankin ke kulla alaƙa baka kautawa da isra'ila To jama'a labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. An dai rantsar da shugaban ne bayan taron muhawara na ƙasar da ya amince da tsawaita wa'adin rukon ƙwaryar Permettez-moi avant tout de rendre grâce au très haut pour avoir maintenu debout notre pays et guidé nos pas dans la conduite de la première phase de la transition. Taron rantsar da Muhammad Idris Debi ya samu halartar manyan baki daga kasashen waje da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su Nijar, Jamhuriyar Afirka Tsakiya, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka zalika akwai jakadun kasashen Faransa da kuma na kungiyar tarayyar Turai. a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan ratsar da shi shugaba muhammad idris debi ya ce babban aikin da ke gabansa shine gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wadda za ta shirya zaɓuka don mayar da ƙasar bisa tafarki na demokradiyya. des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnelle. rantsar da jagoran mulkin sojin na kasar muhammad idris debi a matsayin shugaban riko na tsawon shekaru biyu ya zo ne bayan kammala babban taron muhawara na kasar da aka kwashe kwanaki ana yi duk da cewa wasu jam'iyyun adawa da 'yan tawaye sun kauracewa zaman a ranar 20 ga watan ogustan da ya gabata ne aka fara taron wanda ya hada bangarorin al'umma na kasar a injamina babban birnin kasar a sanarwar bayan taron da tsohon madugun 'yan adawa na kasar sale zabo ya karanto an sanar da rusa majalisar rikon kudar soji ta kasar mai kunshe da janar-janar goma sha biyar da ta riki kasar na tsawon watanni sha takwas bayan mutuwar idris debi tare da naɗa muhammad idris debi ɗansa a matsayin shugaban rikon kwarya baya ga hakan kuma an sanar da yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ta yadda za a ƙara yawan mambobin majalisar ƙasar ta rikon kwarya a cikin jawabin nasa muhammad idris debi itinu ya mika kira ga gungun 'yan siyasa da masu ɗauke da makamai da ba su sanya hannu ba kan yarjejeniyar doha da su rungumi zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar game da hakan muhammad idris debi ya yi alkawarin sakin dukkan fursunonin yaƙi da ake tsare da su tare kuma da kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula da suka kaurace babban taron na ƙasa da su zo a yi aiki tare to a kasar ta caji dai 'yan adawa sun soki karin wa'adin mulkin da aka yi wa muhammad idris debi babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta soki karin wa'adin shekarun biyun na mulki da aka yi wa muhammad idris debi jam'iyyar masu neman kawo sauyi a kasar ta danganta karin na shekaru biyu a matsayin koma baya ga mulkin dimokuraɗiyya. jam'iyyar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben kasar mai zuwa wanda ta ce ta makar an baiwa shugaban ne wuka da nama yan adawan sun kuma yi barazanar kafa gwamnati ta daban a kasar baya ga ƙungiyoyin yan adawa da yan tawayen na chadi da akwai masana da dama da ke ganin an fifita cajin sosai tun bayan da muhammad idris debi itino ya ɗare kan karagar mulkin kasar bayan rasuwar mahaifinsa marshal idris debi itino a fagen daga sabanin da masu sharhi ke da shine yadda kasashen duniya ciki har da na yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi ca akan ƙasashen mali burkina faso da kuma gini biyo bayan da sojoji suka kifar da mulki wanda mafi yawa na ganin babu abin da ya raba shi da abin da ya faru a ƙasar ta chadi bayan mutuwar idris debi itino sakamakon ɗarewa kan mulki da ɗan nasa ya a madafin iko an ga shugabannin kasashen yankin da dama sun kai ziyarar aiki a chadi sannan kuma yadda wasu shugabannin yankin suka karbi idris debi itino sannan kuma yadda wasu shugabannin suka halarci bikin rantsar da shi muhammad idris debi abin az'ayar tambaya ne shugaban najeriya muhammadu buhari shi da kansa ne ya wulla chadin inda ya halarci bikin na rantsar da muhammad idris debi ita ma nijar ta aike da shugaban gwamnatinta ahmadu muhammadu a bikin na ratsar da muhammad bai ga wasu ministoci na kasashen da suka halarci bikin faransa wacce yake sahun gaba wajen sukan mulkin sojin mali haka ita ma da kungiyar tare da turai duk sun aiki da jakadu a bikin sanarwar bayan taron na kasar saji da aka fitar ta kara wa muhammad idris debi karfi inda shine zai nada shugaban gwamnati da ministocinsa da zai nada nan gaba ya kuma sauke lokacin da yake bukata. haka zalika matsayar da taron na ƙasa ya cimma ta bai wa muhammad idris debi damar ya tsaya takara a zaben shugabancin ƙasar nan gaba idan yana bukata duk da damuwar da ƙungiyar tarar afirka ta nuna game da hakan ƙungiyar ta au dai bata aike da wakili ba a bikin na rantsar da muhammad idris debi wanda ya fiddo karara da adawar da take da game da rikon ƙwarar na muhammad idris debi akwai manyan ƙalubale da ke gabansa a wa'adin watanni 24 da zai yi a nan gaba mashawartarsa da dama ma sun bayyana hakan a cikin jawabin da ya gabatar dai ya sanar da wasu daga cikin manyan ababen da ya sanya a gaba da suka hada da gaggauta shirya zaben raba gardama kan yadda tsarin mulkin kasar zai kasance da kuma mai da kasar ta farki na demokradiyya kafin karshen wa'adin shekarun biyun da aka kara masa ya kuma yi alkawarin kawo karshen rikicin kabilanci a kasar da samar da ruwan sha da kiwon lafiya ingantacce da kuma magance matsalar karancin wutar lantarki a kasar. Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour l'électrification et l'intensification des réseaux de distribution dans toutes les villes chefs-lieux de province. La priorité sera donnée aux, énergies renouvelables. kan hakan ya sha alwashin samar da gwamnatin haɗin kai wace ta kunshi dukkan ɓangarori na ƙasar sai dai a nan wasu na ganin da wuya ya iya cimma wannan duba da bukatar da wasu ke da na aiwatar da sauye-sauye musamman a bangaren soji wasu bangarori a kasar da suka hada da kungiyoyin farar hula da 'yan kasar mazauna ketare sun fitar da wata sanarwa ranar litinin ta nuna damuwa game da yadda kasar ke fuskantar barazana ta mulki daga iyalan gida guda a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga haifi sanar muhammad idris debi ne a shekara ta 1984 wanda yake nuna cewa yana da shekaru kasa da 40 inda ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi idris debi itino a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban ƙasa kuma an bayyana cewa ya taka rawa a fafatawa da dama da soji suka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki to amma duk da hakan dole ne a bayyana cewa ba fitacce ne ba a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasar sai dai ya rinka kula da samar da tsaro ga shugaban kasar kuma yana da matukar fada a ji wajen kula da kayan yaƙi na sojojin kasar babban aikin da majalisar rikon ƙwaryar soji da muhammad idris debi ya jagoranta wace ta kawo ƙarshe a ranar litinin da ta gabata shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawai yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban riko na ƙasar wato muhammad idris debi na da wani buri na siyasa To masu sauraro ya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau lokal gamin magani. A yau tsokaci na zan yi shi ne kan taron da wata kungiya ta kira a jihar Kaduna wanda ya kunshi gaba ɗaya 'yan takarkarinmu na Najeriya wainda za a je a gana da su. To a gaskiya wannan ganawa muna fatan Allah ya sa wannan zama ya zama mai 'yan ƙasa alhairi kuma ya sa wannan zama da za a yi allah ya kawo fahimtar juna a ciki kuma allah ya sa wannan zama da za a yi allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wa'innan rikitattun da muke fama da shi a ƙasar mu ta najeriya da kuma abin da ya shafi harzuka 'ya'yan talakawa daga cikin harkar banga da ba su magunguna kwayoyi na shaye-shaye da aduna da sauransu muna fata ubangiji allah ya sa wannan zama zai amfana a wannan bangare mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal ganyen magani to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar alkur'ani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 الرحيم قل أفغير الله idan ka yi shirka aikinka zai ɓaci kuma wallahi za ka kasance daga tababbo. Allah kai za ka bautawa ka kuma masu godiya. Bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya ainihin nuna mana cewa shi ne subhanahu wa ta'ala ya halicci komai musamman ayoyi da suka gabata musamman aya ta 62 da 63 inda Allah subhanahu wa ya nuna mana kudurarsa na cewa duk wani abu da yake cikin duniyar nan fa shi halicce shi sannan ubangijin nan subhanahu wata'ala duk wani mabuɗi na duk taskokin da ke sammai da ƙasa yana fa hannunsa to su kuma waɗanda suka kafirce in suka ƙi mutawa Allah subhanahu wata'ala suka yi shirka da shi to tabbas su ne suka shiga cikin taɓewa to bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan tsokaci ya kuma nuna musu cewa wannan taɓewar tasu sai ranar kiyama ne za su fahimci haka ɗin to sai kuma a cikin aya ta ainihin 64 sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkata zuwa ga manzansa habibinsa masoyin shi muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai allah subhanahu ta'ala yake cewa qul ya muhammad li haula ka ga musu ya kai muhammadu waɗannan mutane shi ku da kuke kira na zuwa bauta wani allah shin abin da kuke faɗa ɗin na cewa in bauta wa wani Allah na dogara da akan wani abu da wani Allah zai yi shin wannan abin da kuke umarta da shi kuna ganin ya dace ne haka bayan dukkan waɗansu dalilai waɗanda suke tabbatattun dalilai a fili sun tabbata a akan ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ya cancanci abota masa shi kadai ne wanda tafi da duniya da lahira da komai da komai da halittu gaba daya yake tattare da shi da waɗannan dalilan amma kuma shi ne kuke umarta ta na bauta wurin Allah wanda wannan ba yadda za a iya cutar da ni ba kuma zai amfana da ni da komai ba haka kuke so ku yi ku faɗa mu wannan magana din ya ku jahilai to wannan magana magana ce mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa ubangiji ne ke umartarsa shi yasa yake cewa kul wato ka gaya musu eh, su an ce akwai wasu lokuta ne da suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam su ainihin mushrikan din suka ce to shikenan tunda dai ka ce mu bauta wa ubangijinka to ka zo mu yi wani yarjejeniya idan mun bauta masa wata daya. kai kuma sai ka zo ka bauta gumakan mu wata daya sun yi wai su suke neman annabi ayi yarjejeniya da shi shi ya bauta gumakan su na wani lokaci su kuma su su bauta Allah na wani lokaci to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa da shi ya gaya musu wannan magana yanzu haka kuke umarta ta na zo na bauta wannan Allah bayan dukkan hujjojin da suka tabbata cewa Allah shi kaɗai ne wahidun ahadun fardun sabatun shi kaɗai ne amma za ku zo kuna cewa wai in bautawa wani Allah ba nan da kuke cewa in bautawa din kuke umarta ta ba abin za su iya yi na katabas ba za su taimaka wa kansu da komai ba ba kuma za su taimaka wa ainihin wani ba to su kansu ba su taimaka wa kansu ba shine da karshe Allah ta'ala ya ce ya gaya musu ayyuhal jahilun ku ne jahilai wanda ba ku san komai ba ga dalilai an kakkafa muku amma kuna bin wasu abubuwa to ubangiji wani ta'ala bayan ya yi wannan tsokaci ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan magana ga waɗannan jahilan to sai allah yake cewa balillah fa'abud to ya kai muhammadu ka rabu da su ka da su ka yi da su hankalinka gab ya karkata da barin duk wani abu na shirka wato ya bar duk wani abu da zai kasance akwai shirka a cikinsa kar ma ka kuskura ka kalle su ta wannan bangare ubangiji wata ta'ala yake magana da sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku dubi magana magana ce wacce take mai girma irin kaunar da Allah ta'ala yake wa sa sallallahu alaihi wa sallam. amma ku ji abin da Allah yake gaya wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta nan za ka san cewa Allah subhanahu ta'ala shirka ko yaya ne bai yadda da ai masa ai shirka da shi ba cewa da Rasulullah ina rantsuwa lalle na rantse cewa lalle ka wahayi wannan wahayin an maka shi kai kanka ya kai Muhammadu kuma an da suka gabace ka cewa la'in ashirakta la ya habatan na amaluk lallai in har kai wani abu na shirka to duk ayyukan da kai za su kasance sun tashi a zero kenan duk ayyukan da kai za su zama haba'an mansura duk ayyukan da kai za su kasance babu su sun shiga wato kamar cikin iska kenan babu wani lada tare da ayyukan da za ka yi matukan kai kuskure kai wani abu na shirka sannan Allah ta'ala yake cewa wala takunanna min al-khasirin sannan na rantse maka tabbas kuma zaka kasance daga cikin tabafu tabe kuma fi duniya wal akhira a cikin duniya da kuma lahira wannan magana magana ce wadda malamai suke cewa iyake a wasma'i ya jara wato Allah ta'ala kinaya yake idan ya yi wa manzansa wannan magana Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ya sani annabin Allah Muhammad dan Abdullah ba zai taɓa yin shirka ba bai taso cikinta ba bai taɓa yi ba ba kuma zai yi ba Allah yana da wannan ilimin ba wai bai sani ba amma yana faɗa ne domin Ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wani abu na tsokaci akan cewa dukkan wani abu na shirka bai yarda da shi ba in har zai manzansa mafi soyuwa gare shi to kuma tsakanin kai da ni da dukkan wanda ba manzo din ba shine ga magana ce mai girma kenan to haka Allah ta'ala yake al'amarinsa to bayan yi wannan maganan sai Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala ta'abud Allah ya kai Muhammadu ina yi maka wannan horo karka kuskura ka bauta wa wani Allah balillah fa'abud lallai ubangijin nan shi kaɗai kadai za zaka bautawa amma karka bauta wannan Allah saboda haka wannan wani abu ne wanda a kowane lokaci ya kamata duk wani musulmi wanda ya yi imani da Allah ya dinga sashi a ainihin mizaninsa wannan maganganu maganganu ne a kanmu Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ya tabbatar wa manzo cewa shi bawan Allah ne mai bautansa ne baya bautan waninsa to kaga kenan tunda ya san annabin nan shi kadai ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar cewa annabin nan Allah kadai yake bautawa to wannan magana akan mu take akan mu ne kan mu kuskuren bauta wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah rantsuwa idan muka yi shirka to duk ayyukan mu za su lalace duk ayyukanmu za su zama sun shiga cikin iska za mu ga zama kamar bai ba to kaga kenan ko yaya shirka take kwata-kwata mutum ya nesantar da kansa ga ainihin irin wannan in waɗansu a cikin duniya za su iya cikin abin da suka yi manzo din ta yi ka zo ka yi wani abu nasu hanyar su tabbata su kuma gobe su biyo ka su zo hanyar ka ci shirya to kai ma ka yi irin wannan wannan kiran dama don mu aka yi shi kakka kuskura ka amsa wa irin waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala ya kafa hujjoji manya akan wahadaniya yaɗinsa. shi kaɗai ne ba da za ka yi kace za ka bauta wani Allah ka bauta wani Allah akan me abu ne wanda ba zai wani Allah ba zai taɓa cutar da kai da kuma ba kuma zai amfana da kai da komai ba wasu walaka kada a bauta wani Allah sannan idan mutum ya kasance mai hankali ne to a kowane lokaci ubangiji shi kadai din nan shi ne abin bauta kuma shi ake bautawa kuma ubangiji su ta'ala yake cewa sannan ka kasance daga cikin masu godiya saboda ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala maka waɗannan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi akan duk gaba ɗayan mu baki ɗayan mu sawa'un kai wanda kake a yanzu a duniyan nan ko kuma su waɗanda suka gabata da ma waɗanda za su zo ni'imomi ne wanda duk a cikin ni'imomin Allah muke rayuwa Allah ta'ala ya faɗa waɗannan ni'imomin suna nan tare da mu duk gaba ɗaya ababen halitta a cikin ƙarƙashin ni'imomin Allah subhanahu ta'ala muke rayuwa wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha inda za mu zo mu kirga ni'imomin da Allah ya yi a kawo mu ba fa za mu iya kirga su ba saboda suna da yawa saboda haka waɗannan maganganu ne masu muhimmanci a cikin ainihin rayuwa lalle ubangiji subhanahu ta'ala shi kaɗai ne abin bauta kuma shi kaɗai za a bauta من القرآن to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara magana kan yakin motata da kuma dalilan da suka sa aka yi yakin inda muka bayyana cewa sharhabil dan umair al-gassani ya kashe dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato haritha zuwa basra akan hanyarsa kafin ya isa basran mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji zafin kashe ɗan sakonsa zuwa basra wato haritha dan umair al-asadi don haka a cikin watan jamada ula na shekara ta takwas ya tada rundunar yaƙi mai mayaka dubu uku don ɗaukar fansan kisar harisa dan umair al-asadi a yaƙin dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya komandoji guda uku ɗaya bayan ɗaya da farko ya ba wa zaidu dan haritha tutar yakin kuma kwamandan sojojinsa na farko sannan ya ce masu idan an kashe zaidu ja'far dan abu talib ya karbi tutar sannan idan an kashe ja'faru abdullahi dan rawa ya karbi tutan sannan ya yi masu wasiya kamar haka ya ce da farko ku kira duk wanda kuka haɗu da shi zuwa ga addinin musulunci idan suka ƙi ku yi tawakkali ga allah ta'ala ku yaƙe su ku yaƙe wa'anda suka kafirta da sunan Allah kan tafarkin Allah ta'ala ya ce kada ku yi yaudara kada ku wuce gona da iri kada ku kashe bawa ko mace ko kuma tsohon da bai iya kome ba ko wanda ya fike a cikin ɗakin bauta ko coci kada ku sare itacen dabino ko wani itacen kada ku rusa gini. yaƙin motata shine yaƙi mafi girma wanda musulmi suka shiga da sarakunan wasu ƙasashe ba larabawa ba don a lokacin ƙasar sham tana ƙarƙashin ikon daular roma don haka kiristoci ne kuma adadin mayakansu ya kai dubu ɗari biyu a lokacin da rundunar za ta fita majina iyalan mayaka musulmi sun zo sun yi bankwana da su suna addu'a kan allah ta'ala ya ba su nasara ya kuma mayar da su gida lafiya amma tun lokacin abdullahi ibn rawa ya yi kwana da iyalansa inda yake cewa amma ni allah kada ya mai da ni a lokacin da suka shiga ƙasar sham rundunar musulmi sun sami cewa adadin mayakan romawa da ƙawayensu na larabawa sun kai dubu ɗari biyu sai suka tsaya a wani wuri da ake kira ma'an suka shawarta a tsakaninsu don ba su taba ganin rundunar musulmi dubu uku kacal suka fuskanci mayaka kafirai kimani dubu ɗari biyu ba wasu sun ce a aika wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sako a gaya masa yawan makiyan sannan duk abin da ya ce sai a yi amma abdullahi dan rawa ya tashi ya karfafa gwiwansu yana cewa ya mutane wallahi abin da ba kwaso din nan ne shine kuka fito kuke neman sa wato shahada mu musulmi ba ma yaƙar maƙiya da adadi ko ƙarfi ko yawa ba ma yakar su sai da wannan addini wanda Allah ya ɗaukaka mu da shi ku tashi mu tafi dama ɗayan kyawawa biyu ne gare mu ko nasara ko kuma shahada daga ƙarshe dai sun tsaya kan shawarar abdullahi ibn rawa suka kutsa yaƙi da romawa a wani wuri da ake kira motata inda suka kafa sansanin sojojinsu da farko dai zaidu dan harisa ya karbi tuta ya fara yakar su kuma ya sami nasarar kashe da dama daga cikinsu kafin ya kai ga shahada daga nan sai jafar dan abu talib ya karbi tutar shi ma ya yaƙe su yaƙi mai tsanani da farko sun katse hannunsa guda sai ya riƙe tutar da ɗayan hannun shi ma suka katse shi sannan ya rungumi tutar a ƙirjinsa sai suka yi masa ruwan kibau da wasu makamai a lokacin ne ya faɗi ya yi shahada an sami raunuka da tsara da takobi da mashi da sauransu har kimani casa'in a jikin jafaru bayan an ɗauko gawansa amma ba wanda ya fada a bayansa duk yawan raunukan da aka yi masa har ya yi shahada duk raunukan da aka yi masa a gabansa ne ba ta baya ba wannan ya nuna cewa bai juya masu baya ko kaɗan ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 jin abin da ya kunsa.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 kamar yadda wasu gungun tsagirin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da suke samun kariya daga sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila suka ɗauki matakin buɗe wutan bindiga kan gidajen falasɗinawa da gudanar da kone-konen gonakin falasɗinawa tare da sada bishiyoyin zaitun mallakin falasɗinawa hakanan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye takardar izinin gudanar da aiki a haramtacciyar ƙasar isra'ila na falasɗinawa 164 'yan garin nablus Jamus bisa zargin cewa suna da dangantaka da wanda ake zargi da halaka sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a garin na Nablus duk da cewa ba a san kowane ne ba. a nashi bangaren firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya gudanar da zaman tattaunawa na musamman da ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz kan yadda za a karfafa matakan tsaro a yankin yammacin kogin jordan da birnin kudus inda a sanarwar da ta fito daga ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan zaman taron ya furuci da cewa jami'an tsaron haramtacciyar kasar isra'ila za su ci gaba da ɗaukar matakan murku toshe ayyukan ta'addanci tare da faɗaɗa matakan ƙuntatawa Falasɗinawa ta hanyoyi daban-daban musamman ƙaddamar da hare-hare da tsananta matakan tsaro da kuma ta fuskar siyasa. Ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benny gans ya ƙara da jaddada yin kira ga jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ƙara ɗaura ɗamara tare da tsaurara matakan tsaro saboda karatowar bikin sallar Sukkot na Yahudawa da ake gudanarwa a dukkanin matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida musamman a matsugunan yahudawan sahayoniya na gosh Edzion da ke tsakanin garuruwan baitulaham da khalil yana mai jaddada cewa wajibin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne gudanar da gagarumin shirin ayyukan tsaro domin tabbatar da matakan tsaro da kawar da duk wata barazana a cewarsa har ila yau tawagar likitoci da suke aiki ƙarƙashin hukumar cin ƙwarya ƙwarya gashin kan falasɗinawa da masu zaman kansu a yankin garin halil sun gudanar da taron gangami domin nuna alhini da juyayi kan kashe abokin aikin su shahararren likita mai suna abdullah ahmad dan shekaru 43 a duniya suna kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan ɗaukan matakan hukunta masu hannu a kisan nashi daga cikin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a ranar juma'a da ta gaba wata ce sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe likita abdullah ahmad a garin janin likitocin sun ɗaga hotunan abokin aikin nasu da ya yi shahada da kwalaye da aka yi rubuce-rubuce kan yin Allah wadai da hare-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suke gudanarwa kan Falasɗinawa. ana ta bangaren ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta fitar da sanarwar cewa wani matashin ba falasdini ya yi shahada sakamakon harbin sa da bindiga da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a yankin gabar yamma da kogin jordan ranar asabar da ta gabata ma'aikatar lafiyar tana mai fayyace cewar ahmad daud ya yi shahada ne a ranar lahadi da ta gabata bayan jikata shi da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi ta hanyar harbin sa da bindiga tun a ranar asabar a yankin alhai da ke shiyar karawat bani hassan a kudancin garin nablus kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa ahmad daud ya yi shahada ne sakamakon matakin yin fito na fito da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suke takura wa al'ummar falastinu a garin na nablus sannan ɗaruruwan falastinawa ne suka halarci taron juyayin bisne gawar ahmad daud dan shekaru talatin a duniya da ya yi shahada sakamakon harbin sa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kuma an bisne shi ne a mahaifarsa da ke ƙauyen kifil haris a arewacin garin salfit a gabar yamma da kogin jordan hakanan kwamitin kula da harkokin falasinawa da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila ya ba da sanarwa cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi awon gaba da falasinawa akalla goma sha ɗaya a samaman da suka gudanar a yankuna daban-daban da suke gabar yamma da kogin jordan kuma wannan matakin wuce gona da iri yana zuwa ne karkashin shirin killace yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan bayan tsintar gawar sojin gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila a yankin kwamitin kula da harkokin falasinawa da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila ya fayyace cewar mafi yawan falasɗinawan an kama su ne a yankin isawiya da ke birnin kudus da aka mame da wasu yankunan kudancin garin halil da kuma garin baitulaham sannan aka kai su sansanin sojin haramtacciyar kasar isra'ila domin gudanar da bincike a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa ta bayyana cewa shirin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi kan ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin goyon baya da amincewa da ayyukan ta'addancin ta ne karara tare da fayyace matsayin hukumar falasinawa na ɗora alhakin ruruta wutar rikici tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasinawa kan gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa ta zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yin watsi da damar wanzar da zaman lafiya karkashin kokarin kungiyoyin kasa da kasa da na kasashen yankin gabas ta tsakiya domin ganin an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a falastinu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 za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu ɗauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowar kwanakin ku fatan alheri a waya gari cikin koshin lafiya.